الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأروا الليل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تسكنوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم ولا تقعدوا بكل صراط تعرفون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتدعون عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا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 إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara biyu. lissafin nasarar yan mishan yau muna ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya idan ba manta ba muna cikin suratul aram amma kamin nan bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu ku ci gaba da taimakon marayu allah ya ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya kula da 'ya'yanku lokacin da 'ya'yanku za su zama marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya ji tausayin mu ya yaye mana musifu da bala'o'i da muke fama da su a wannan ƙasa ku ci gaba da taimakawa marayu ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama ga gudunmuwa da aka kawo akwai alhaji lawal mutawallan kafi ya kawo shadda bandir biyar Allah ka masa tufafi da alharirin aljanna ranar tashin alkiyama alhaji muntari mai shago ya kawo naira dubu hudu malama habiyatullahi ta kawo alkur'ani guda biyu amina tudun ilu ta kawo atamfa guda daya yusuf abdulrazak ya kawo naira ɗari biyar wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani guda biyu wata baiwar Allah ta kawo turare guda shida ta ce a ba marayu Allah dukan suka saka musu da alkhairi kai rayuwarsu albarka wacce ta ba da turare Allah ka sa mata turaren aljanna a cikin kabarinta akwai asma'u aliyu maman fahad daga kinkinau ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu daya daga nan akwai gingimawa ya kawo alkur'ani guda uku da naira ɗari biyar akwai ikilima ta kawo atamfa guda biyar da hijabi guda tara Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suka ba da tufafi kamar su tufafin aljanna a lahira akwai hawa isa abdullahi ta kawo atamfa ɗaya umar faruk ibrahim ya kawo alkur'ani guda biyu Allah ka saka musu da alkhairi ga gudunmuwa da aka sa a kawun na banki akwai abdullahi mamman kori abdullahi mamman kori ya kawo marayu gudunmuwa a akawuntin marayu ta kudi naira dubu ɗari uku da hamsin Allah ka saka masa da alkhairi kawo dukiyarsa albarka ya Allah ka wa iyalansa da zuri'arsa albarka ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara da mu da shi da sauran yan uwa duka Allah ya sami makwabtaka da annabi a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama akwai basira yusuf aliyu malama basira yusuf aliyu ta yi ko marayu da gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari allah ka saka wa basira da alkhairi idan tana da iyaye ka musu albarka in sun mutu ka lullube su da rama in tana da miji allah ka masa albarka idan tana da zuri'a ƴaƴanta allah ka yi musu albarka allah ya saka da alkhairi daga nan akwai maryam isa maryam isa na kamin maryam isa akwai nafisatu Hayatu Din ta kawo marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka wa iyayenta da zuri'a ta albarka ya Allah ka tsare ta daga dukkan wata baka kaddara ya Allah ka biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira sai maryam isa ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin abubakar sa'idu labbo ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin muhammad bukar ya yi koma layi gudunmuwan dubu ishirin allah duka sa musu da alkhairi kai musu albarka da mu da su kamar tukuci da aljanna akwai lawal jibirin kofa ya yi koma layi gudunmuwar kuɗi naira dubu goma akwai ibrahim isa ya koma layi naira dubu goma akwai binta muhammad ahmad ta yi koma layi naira dubu goma nuratu abdulsalam ta yi koma layi naira dubu goma ado muhammad barma ya yi koma rayu naira dubu goma hawa ibrahim ta yi koma rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma ya ala duka suka saka musu da alkhairi kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka kai wa su albarka kai wa samunsu albarka ka tsare su daga kowace irin muguwar kaddara akwai siraji ino ringin ya bada naira dubu goma mustapha abu musa naira dubu goma rabi abdullahi musa naira dubu goma ciro ma zanna naira dubu goma aminu dan masani naira dubu goma akwai garba muhammad rayyanu naira dubu shida ya allah dukkan suka yi dukiyar su albarka kai rayuwar su albarka ya allah kai zuri'a su albarka da mu da suka biya mana bukatu na alkhairi duniya da lahira akwai amina hassan ta aiko malayu naira dubu biyar maryam isa anka naira dubu biyar hadiza ibrahim garba naira dubu biyar sule abdulsalam naira dubu biyar mariya shehu naira dubu biyar muhammad bukar gana naira dubu biyar adamu dauda buhari naira dubu biyar isa bilkisu naira dubu biyar adama ibrahim naira dubu biyar kilani muhammad naira dubu biyar zainab shu'aibu jika naira dubu biyar bilkisu muhammad danja naira dubu biyar shu'aibu hassan shitu naira dubu biyar asma'u umar musa naira dubu biyar ibrahim dan tsoho sani naira dubu biyar hambalai hamdala naira dubu biyar akwai jamila lukman ta yi kowar naira dubu biyar akwai fannami husaini ta yi ko marayu dubu hudu akwai haruna ibrahim naira dubu hudu ya yi ko marayu akwai umar abdullahi ya yi ko marayu naira dubu hudu akwai hadizanko ahmad ta yi ko marayu naira dubu uku zainab umar idris ta yi ko naira dubu uku ramlatu sabo naira dubu uku sadiya idris suleiman naira dubu uku rahmatu uh, musa ta yi ko marayu gudunmu naira dubu biyu akwai shamsuddin ɗanbata ya yi koma rayu naira dubu biyu sa'id bello gebe naira dubu biyu nuhu abubakar naira dubu biyu yakubu usman naira dubu biyu zainab suleiman naira dubu biyu ya allah dukkan wa'annan bayi naka kai musu albarka kai duke su albarka ya allah ka biya musu bukatu na alkhairi duniya da lahira da mu da su kamar da tukuci da aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai bilkisu adam naira dubu biyu usman yusuf naira dubu biyu sani garba naira dubu biyu fatima hassan naira dubu ɗaya hafsa abubakar naira dubu ɗaya raliyatu umar naira dubu ɗaya isiyaku shu'aibu naira dubu ɗaya shu'aibu musa onoze naira dubu ɗaya sahura suleiman naira dubu ɗaya rashida suleiman naira dubu ɗaya amina mansur naira dubu ɗaya akwai amina abdulwahab naira dubu ɗaya sai wata aminar mustapha naira dubu ɗaya sai musa abdulmumini naira dubu ɗaya fatima yaya naira dubu ɗaya alhaji madu ba komi naira ɗari biyar a an samu komi tun da an samu ɗari biyar mana akwai harira musa naira ɗari biyar akwai anas muhammad umar naira ɗari biyu ya allah dukkan wayannan bayi naka da suka taimaki marayu allah ka saka musu da alkhairi allah ka tsare zuri'a su lokacin da zuri'a za ta zama mareniya allah ka yi musu albarka ka yi dukiyarsu albarka ya ku bayan allah jimillar kuɗi da aka tara a tebur banda waɗancan kayayyaki da kuɗi da aka saka a banki a wannan rana an tara gudunmuwa ta naira dubu ɗari takwas da talatin da uku da ɗari shida naira dubu ɗari takwas da talatin da uku da naira ɗari shida ya ladu wanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina taimakon ku ba matukar kuna taimakon masu rauni account details na marayu account name office welfare committee Julius Kaduna state sai account number 0016081115 0016081115 bankin Stanbic IBTC bank yau ana rama ya ɗan tashi da nauyin jiki tun da safe tafsiri da muka yi na safe ma bai samu halarta ba yana kwance sanda na je na leko shi bayan an tashi tafsiri ba ma dauka zai iya fitowa tafsirin yamma ba amma saboda daukan karatun qur'ani da muhimmanci da jajircewa shi yasa ku ga hakan ma dai ya lallabo aikin Allah ne ba za a fasa ba hakan ma sai an yi ya Allah muna roƙonka ka ba rama lafiya ka ƙara yi wa zuri'arsa albarka da iyalansa da ke ta fama da wato ainihin jinya su duk lokacin da irin haka ta taso Allah ka ƙara wa karatun alƙur'anin sa albarka ka ƙara masa ƙwazo wajen karantar da alƙur'ani mai girma babu shakka wannan ba ƙaramin sacrifice ba ne ni na san da duniya za a zo nema a nan alarama ba zai iya fitowa ba amma saboda wajen neman lahira ne ita kuma lahira kowa na ha maza ha mata haka ne za a yi ta fafutatawa haka za mu yi da haka dai har mu samu mu kai gaban Allah na'am alarama idan muka kwana ولا تقعدوا بكل صراط معدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Ashe addinin musulunci tun da daɗewa ya fara faɗa da ta'addanci. ta'addanci ba musulunci bane ta'addanci ba islam bane islam bai karantar da ta'addanci ba hasali yana yakar ta'addanci ne ku ji abin da annabi shu'aibu yake gaya mutanensa tun a wancan lokaci akwai yan ta'adda a garin madiyana yake wala taqaudu bi kulli siradin tu'iduna ai wala taqaudu bi kulli tariqin tatawa'aduna nasa bil qatl idza lam yu'tukum malahu al'ada su ne akwai yan ta'ada da suke tare hanya in ka zo ɗayan biyu ko dai ka ba su kuɗin da ka zo da shi ko kuma su kashe ka ko kuma su riƙe ka sai dangin ka sun kawo kenan tun zamanin su aka fara aka fara ta'addanci na fashi da makami da sata da kidnapping tun lokacin mutanen madina aka fara shi shi yasa yake musu wazi yace wala ta taqawdu bi kulli tariqin kar ku je kuna zaunawa kuna tara hanyoyi tu'iduna kuna yi wa mutane barazanar ta'addanci kisa idan ba su ɗauki dukiyarsu sun ba ku ba kada ku yi haka Allah ya hana da wannan muke kira ga dukkan wani mai yin ta'addanci domin ya ci dukiyar mutane ba bisa fa'ida ba ya ci dukiyar mutane ba bisa ƙa'ida ba ya tuba ya koma zuwa ga Allah wannan hanyar ba a yin arziki da ita ba za a yi dukiya da ita ba ba za a yi arziki da ita ba wahala za a sha a rayu tsiya-tsiya a wuce wutar jahannama ranar tashin alƙiyama ya ku 'yan ta'adda ku ji tsoron Allah ya ku 'yan fashi da makami ku ji tsoron Allah ya ku yan fashi da mukami ku ba ku ji tsoron Allah ya ku yan fashi da bindiga masu kwashe shanun jama'a bawan Allah ya yi shekara da shekaru yana kiwon shanu ya tara sun yawa sun kai ashirin ko talatin dare ɗaya wasu zo da bindigogi su kwashe kai wani hisabin sai gama Allah ran tashi alkiyama ba za ku yi arziki ba ko kun yi ba hanyar da ake arziki ba kenan ku tuba ku nemi halal Allah ya sa wa neman ku albarka ku tuba ku nemi halal Allah ya sa wa rayuwar ku albarka wannan wa'azi ne da annabi shu'aibu yake wa 'yan ta'addan zamaninsa ka zo da makami ka yi barazana wa bayin Allah abun bakin ciki har a cikin watan Ramadan me za ka gaya wa Allah a cikin watan ramadan ka zo da bindiga ka tsawarta jama'a ka tarwatsa su ka ɗabi dukiyarsu ka kashe da kashewa ka kama hanya ka shiga daji wai yadda waɗannan suka mutu kana jin babu ranar da mala'ika zai zo ruɗa da kai kai ma me za a gaya wa Allah a wannan lokaci ya za ka da jinin bayin Allah da ka zubar ya za ka yi da dukiyar al'umma da ka kwata ya za ka yi da matan bayan Allah mata musulmai kamammu masu lullubi ka zo ka ɗauki matan mutane da 'ya'yanta da mijinta da iyayenta ka je ka aje ta daji kana mata fyaɗe ka ɗauka Allah zai barka ka gama lafiya tun a nan duniya Allah zai haɗa ka da musibar da baka san kanta ba ka shiga kabari bala'i ƙiyama ta tsaya bala'i ka je jihar jahannama bala'i Allah ya taimake ka kana da rai har yanzu baka mutu ba kana da chance na tuba kana da dama ta neman gafarar Allah kana da chance na gyara ku tuba ku gyara yanzu kuna karɓar dukiyar mutane amma kuna zaune a daji cikin tsoro da fargaba kuna kwana a ƙasa ruwan sama ya same ku a can maciji ya ciji wasu su mutu jami'an tsaro su samu nasara a kan wasu su kashe kuma kai ba kai arziki ba in ka samu ba baka shigo gari ka gina gida mai kyau ka zauna a ciki ba baka auri iyalai ka zauna da su ba baka zauna da 'ya'yanka ka ba su tarbiyya ka rene su ba baka taimaki surukanka da 'yan uwanka da jini ba ba ka taimaki jama'ar anguwa sun ce Allah ya maka albarka ba kana cikin daji cikin tsoro ga zunubi kuma yana bin ka ka ci maka koma zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka ku ji tsoron Allah wannan wa'azi ne da annabi shaibu yake fadawa mutanen madiyana kuna tara hanya kuna razana mutane kuna musu barazanar kisa wanda bai kawo kuɗi ba ku kashe shi ya ku ji tsoron Allah ku daina duk wanda ya ji tsoron Allah ya ci wata yana da sauran rayuwa ana tare Allah madaukin sarki ya gafarta mishi wani ɗan tadar zai ce na yi ɓanna da yawa na kashe mutane da yawa na kashe mutum goma na kashe mutum ashirin na kashe talatin na kashe arba'in na kashe hamsin na kashe sittin ainihin an gama na riga na zama dan wuta ko da tuba Allah ba zai yafe min ba to tunda Allah ba zai yafe min na riga na zama dan wuta dan me zan daina ai kare in ci gaba da yi kawai in za a sha giya a sha ta dubu a ta fanta wa tunda dai mota an je ta wuta ne wa ya je maka in ka tuba Allah ba zai gafarta maka ba hadisi ne ingantacce an samu dan ta'addan da ya kashe mutum 99 ɗari ba ɗaya ƙarshe tunani ya kamata ya tuba a haɗa shi da malami sai aka rikin sa sai aka samu mai kokarin zuwa masallaci aka haɗa su alhali ba malami bane mai kokarin ibada ne kawai yace na kashe mutum casa'in tara idan tuba Allah zai gafarta mu yace ya gafarta maka baka da hankali su waye da kake kashe ya za'i da su in ba za ka shirya tafiya wuta ka shirya an gama wani ɗan ce dace to me amfani in tuba tun da yana fi mawa Allah ba zai yafe mun ba aiki a ci gaba da aiki sai ya zara takobi ya sare kan wanda mai ibada yake ɗari cif cif daga baya sake samu sha'awar tuba ta shiga zuciyar shi yana ne hada shi da malami yanzu ya sa ka hada shi da malami ya ce ala gafar ta mallam ka gani nan ɗan ta'adda ne mutum ɗari na kashe a rayuwata mutum ɗari ɗari ina so in tuba Allah zai ya gafarta mu malam yace ya salam wannan zurubin naka ba mu shakka babban laifi ne amma in an kwatanta shi da girman gafarar Allah ai sai ba karami maza ka tuba Allah zai karbe ka zai gafarta maka wannan bawan Allah ya tuba kuma daga karshe Allah ya bashi aljanna wa ya ga muku in ku tuba ba za a gafarta muku ba ku tuba ku koma zuwa ga Allah ku tuba taubatar nasuha ku yi wa Allah alƙawari ba za ku ƙara ba ku ga yadda Allah zai mutunta ku ya mai da ku mutane masu daraja ku ga yadda Allah zai girmama ku ku ga yadda Allah zai mai da ku mutanen da za su amfani al'ummar su ba arziki da dukiyar ta'addanci ba arziki bala'i kawai za a ta shiga a samu ta ƙare a koma ta ƙare وتلا وجد نبي واحد لك أجل يسمى لكنا أوكي وترجع النما قل يا عبادي الذين أسرفوا على كراتي يا كوبا زوما إن الله الذنوب جميعا الله يقول كفر أبو سيدي عبادي الذين أسرفوا ya ku bayi na da kuka wuce gona da iri ya ku bayi na da kuka yi ɓanɓarma kuka yi kasassaɓa kuka yi ta'addanci a bayan ƙasa Allah ce la ta ƙara dubin rahmatillah kada ku ɗaya mai tsammani daga rahamar Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a lalle Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya ji Allah madaukin sarki innahu huwal gafurur rahim lalle shi Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ka ba ikon gafara Allah ka ba mu ikon neman gafara ka Allah kuma ka gafarta mana ya ku bayin Allah kowa ya tuba ya koma zuwa ga Allah shin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba haramun ne akwai dan fashi da makami akwai dan fashi da mukami akwai dan fashi da bindiga akwai dan fashi da biro shi kuma na matsiyaci shi ba bindiga ya rike ba biro ya rike amma idan ya rubutu da wannan bira ya ƙara zero ya ƙara zero ƙwararre ne ya batar da bakin zaren shi kadai sai ka ji ya kwashe naira miliyan ɗari tara da tamanin da bakwai da ɗigo shida kai ɗigo shidan kaɗai ya shiga ga ci abinci ya sace kuɗin talakawa ya sace na marayu ya cinye na kutare ya cinye na makafi ya cinye na guragu ya cinye kudin mahaukata da su aka sa a bajet ya cinye kudin dabbobi ya cinye kudin su alarama ya murkushe ya murkushe ya murkushe kuma yana ganin ya ci banza ya je lahira ba matsala kaga mutum ya ta fiki fiki da ido yana kwalawa jama'a ta karya a ta kwala karya mun yi odar maganin sauro na naira miliyan ɗari takwas da tamanin da tara da ɗigo uku kuma shi ne sauran da yake shanye jinin mutane in za a fesa shi ba kamata a fesa mashi ku ji tsoron Allah ba arziki da wannan yau wanda yake kar a isa, satan ba a bata abokin gaba ne wajen jama'a haka ne ko ba haka bane abokin gaba ne wajen mutane yau ka ce ba za a yi fata ba ba za a wawura ba ba za a yi kashe mu raba ba ba za a yi rubuta ciki ba ba za a yi rabon kura ba kun san rabon kura wai an ba ta rabo ta daidaita ita kai ba ta san adala ba rabo haka ba ta aka ce ta daidaita kura ta san adalci ba ta san adala ba wai ta kasa uku duk ta kyanke ne aka ce wannan fata take na kura ne aka ce wannan fata take na mai dare ne waye mai dare kura ke da yanzu na waye Na ne aka ce wannan fa ta na wawa ne <laughs> idan za a yi wawa da kurawa zai kwashe ko wannan da wawa ne ko ba za a riga ta ɗiba ba Allah ka gafarta mana to yau in ka ce babu babu rabon kura duk inda kake al'ummar da kake aiki da su su za su fara tsanarka su za su fara mai tsanarka ana hana mutum cin yana fada ana hana mutum cin yana bala'i sai ya ɗebo ka ɗebo ka ɗebo bala'i ba za mu gane ba sai an je lahira wajen hisabi Allah ka gafarta mana wata sujuda an sabilillah man amara bihi sannan kuna tare mutane daga hanyar Allah waɗanda suka yi imani kuna tare su kuna hana su musulunta wannan aikin mutanen garin madiyana ne talakawa suna so su musulunci in kai musulunci ka shiga uku ka shiga bala'i a ci gaba da azabtar da ke wata maguna ha'i waja kuna nufin hanyar Allah da karkata sai sai da su ya ce faskuru ku tuna in kuntum kalilan lokacin da za ku yi kaɗan ne fakastarakum Allah sai mai da ku masu yawa duk sanda na karanta wannan sura na zo kan wannan aya sai na dakata na yi tunani na ce Allah alhamdulillah ahalus sunna ku tuna lokacin da za ku yan kaɗan ne ku da yan kaɗan da ahalus sunna a Najeriya duka su nawa ne yan kaɗan ne yanzu ba yanzu akwai gidan da ba a sunna a Najeriya wallahi babu shi ko ina mun shiga muna nan da wakilanmu eh muna nan ko ina in ka je gidajen gwamnati muna nan je dila muna nan limamin ma dattijo ne wani ahalin sunna ya sha sunna ya sha sunna ya sha sunna ya kwamfadi sunna ya cika cikin tatil Sheikh Abdul ba zai baka sha'awa ba sai ranar juma'a zo sallar juma'a malam ga shugaban kasa zaune ga ministoci amma dattijo na idan ya fara kuluba yana ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku tuna nauyin da Allah ya ɗora mu Allah zai tabe ku ranar tashin alkiyama ku tuna dukiyar al'umma da Allah ya danka hannun ku Allah sai ya muku tambaya lahira ku tausaya wa bayin Allah dattijon na haka zai tasa shugaban ƙasa da ministoci wallahi yana kurba yana jan ayoyi yana musu wa'azi kuma duk suna zaune suna saurarawa kuna jin da malamin bidiya ne zai musu wa'azi ai sai da ce alhamdulillah waɗanda ke tare a nan ko ne zaɓaɓɓun ubangiji kamar ta ne duniya sai eh, na ranar mida da yi wani babu wani ana cin abinci a fadar alhaji ana cin tumami ana cin shayi alhaji ke to ya Allah ka sa muna da rabo a lahiran nan nan ke wani malami ya sha ya sha bidiya ya koshi ya ce haba alhaji ya za ka wahalar da karka Ta taba gani Allah bai san mutum ya ba shi kuɗi ai dai da sanda Allah ya baka kuɗi a duniya lamarin yana kaunar ka kuma duk wanda ka gani a duniya nan da rubin asiri a lahira ma da rubin asirin zai tashi ai Allah ne faɗa Qur'ani mai girma yake kamar salil duniya kamar salil lakiri wata aya da hayyo mun nemi ta Qur'ani mun sai inda take hayyo ba mu gano ta ba واذكروا إذ كنتم قليلا fakassara ku da yin zala ko sarki ba su kai su je su gani ba tun daga waje fada za su gargada sace ko bace mana daga gani ɗan yin zala marasa kunya masu sallar tsakar rana wai mu masu sallar tsakar rana saboda muna yin sallah farkon muktari eh masu eh wai ka jiyo masu rintan addini ba addini ba wai muri to muke yi to yau ka je gidajen sarakuna suna ta riga ta shiga ko ta shiga ba ta shiga uwar gida ahalin sunna tsakar gida sunna turakar gida sunna ɗan auta sunna babba sunna sunna sunna sunna ko ina mun shiga na ga muku wani sarki a nan kusa da su mala abdulbasir duk da muka bi ta garinsa sai na tuna saboda tsabo da tsanin izala an kira sunan izala sai ji amai saboda bai san izala ashe uwar gidan sarki ta zama yin izala sai ga uwar gidan sarki da hijabi daga sama har ƙasa ta haɗa littattafai lafiya ta ce makaranta za ta rinza zuwa yadda wannan hijabi sai ka ce za ki je makaranta yin izala ta ce adama can zan je makaranta yin zara ta ce kwarai sarki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hankalin sarki ya tashi da aka fara rigima sai da sarki ya fashe da kuka ya ce yanzu hajji ni za ki tona wa asiri da mutunci na ki zama yar izala kina gidana duk gidan da ba wanda ke ta alfarma ta zama dan izala sai ki hajiya hajiya yanzu ke za ki tona mu asiri yana magana da dakata mai martaba ni ba a matsa mun lamba ba ni kada ce rai zala a gidan nan an matsa mun zan fata sauran sarki ya ce a banda ke dama yanzu a gidan nan akwai wasu yan izala take kwarai Ya ce kamar zuwa take hadda Adamu Ku san wane ne Adamu babban dan sarki in yau sarki ya kwanta damar shi zai haye kujera an yayi kwantan bawon cikin gidan sarki yana isa ƙasa hmm. sarki ce inna lillahi wa inna qalu inna lillahi wa adamu adamu adamu ya zo a guje garin mai martaba wai daga ce kai ma dai izala ne yace haba mai martaba ba wani abu ne izalan nan ba fa a karanta qur'ani mai girma da hadisai ai aiki da su shi ne abin da ake ce izala sarki yace ta tabbata ta tabbata ta tabbata me tabbata adamu dan izala ne don ya ba da definition na izala kuma sarki ya san wannan shi ne definition na izala a karanta qur'ani da hadisai ai ne ai aiki da sarki ya ce to gidan nan ya zama abin tsoro yau duk yan izala da ke gidan nan sai na gane su dole ne fike za yi sarki ya koma gefe ya ce hajiya koma daga can duk ɗan izalan da ke gidan nan wajen hajiya duk wanda kuma yana tare da niyyar gargajiyatu da gargajiyatu to ta honan ko san me faru gaba ɗaya gidan wajen hajji aka ko ƙwara ɗaya bai zo sarki ba akwai wani ɗan sarki muhammadu sun shaƙuri da yaron sosai kullum yana tare da yaron sarki sarki ya ga muhammadu ba da yake ji da shi ya yi wajen hajiya ya yi ya kama hannun muhammadu ya riƙe yana haba muhammadu nawa kai karkar ka tafi ka bar ni muhammadu ya ce fagerin mai martaba sunna sunna sunna sunna ina da suna bata shiga ba a yan kasuwa ta shiga ko bata shiga ba a talakawa mun shiga ko ba mu shiga ba duk shehu nan ba gidan da bamu da wakili duk shehu nan wallahi muna da wakili ko mun san su nan gaba kujerar shehu su za su hau suna hawa kuma za su ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun suna hawa za su ce annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib fa innahu man ya'ish fa sayara ikhtilafan kathira suna hawa gidan zai rikide ko ba sunna kuma akwai wani babban malamin bid'a ya yi wasu bangaru sai wani ɗansa ya zo yake masa ya yake cewa baba ka daina irin wayannan maganganu izalan nan duk inda ka ɗauke ta ta wuce ba inda bata shiga ba ka ci gaba da yin harka ka daina taba su shehu ya shiru ya ce na fara jin ƙarni ƙarnin izala a cikin gidan nan na fara sunsunar izala a gidan nan ba sunsuna ba ne kawai muna nan Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah karka bari wannan yawa da muka yi ruɗe mu Allah karka bari mu sauka daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dukan zuciyarmu shine ne iz kuntum kalilan fakassaraku sai yace wanzuru fakana a aqibatul musulmi ku duba ku ga masu ɓanna a bayan ƙasa ya ƙarshen su yake kasancewa sai ya sake faɗin wata magana بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا annabi shaibu ya ce wa in kare da'ifatin minkum idan wani bangare daga cikin ku amanu billazi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka aiko da shi wa ta'ifatul lam yu'minu wani bangare ku kuma ba su imani ba to ku wanda kuka imani fasbiru ku yi hakuri hatta ya hukuma Allah bainana har zuwa sanda Allah zai hukunci a tsakanin mu wa huwa khairul hakimi lalle Allah shi ne mafi alherin duka masu hukunci ku je da annabi shu'aibu yake musu bayani dalla dalla daki daki yadda duk daki kashi ka sai ka fahimce shi shi yasa ake ce masa qadibul anbiya na'am قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين da Allah duk bayanan da Annabi Shaibu ne ya zage wani ya faɗi bakar magana ya yi gugar rana to amma duk da aka bari guje ansar da makiyaya Allah suka ba shi in dai mai wa'azi zai faɗi gaskiya dukkan usulubin sa sai ka samu wanda bai san gaskiya ya ce wannan gugar zana ce da muwaki a ba gugar zana ba gugar katanga mana wanda zai na sakwa rumin kaunihi manyan gari masu girman kai daga cikin mutanensa buɗe bakin sai suka ce kai saurara la jannaka ya shu'aibu na amanu maka min qaryatina ya kai shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai wallahi za mu kore ku daga garin mu aw la na fi millatina ko ku dawo cikin addinin mu ku zabe ya ko ku dawo cikin addinin mu na bautar gunki ko barin gari ko ku dawo cikin addinin mu na ba a bar kowa ya abin da ya ga dama a cire ba a duk abin da ake so a yi ko kuma barin gari ya same ku amma dole za a yi daya la nukhrijannaka ya shu'aibu na amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina mu da baki annabi shu'aibu kala sai ce mu dawo cikin addinin ku aw la kunna karihina ko da mun tsani addinin naku muna kyamar da ba ma san shi a hakan ma za ku dawo da mu cikin addinin naku ko mun ki sai faɗi wata magana sai ce ne قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ميتكم بعد إذ نجانا الله منها يسي قد افترينا على الله كذبا حقيقة من كل كرة وقرية كنا من جينا زواج عنا إن عدنا في ملتكم إن مكاكوما تكين أدينكم بعد إذ نجانا الله منها bayan Allah ya tsallaka da mu ya tsallaka da mu daga wannan addini naku mun bar shirka mun bar kafirci mun bar cin riba mun bar tauye mudu mun bar tauye sikeli mun rike addini na gaskiya a ce kuma mun koma ruwa a guri ta koma gidanta na tsamiya kadi taraina ala allahi kaziban in udna fi millatikum ba'da izna jana allah minha sai ce me wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allah rabbuna yace wa yakunu lana ba zai taɓa kasancewa ba a garin an na'u da siya, mu koma cikin wannan addinin naku da muka bari illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan Allah ubangijin mu ne ya so haka Allah ko ba zai so mu koma cikin kafirci ba sai sai me على الله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت yace illa an yasha Allah rabbuna wa sa'a rabbuna kullu shay'in ilma haqiqa ubangiji na ubangijinmu ya wasu komai da iliminsa tattaunawa da muke tare da ku Allah yana ji yana kallo bisa iliminsa ake annabi shi yake faɗa mutanensa yace ko ku saurara ku ji ba ku da mana barazana za ku kore mu daga gari ba to alallahi tawakkalna ga muka dogara ga Allah muka dogara ya ku hali suna ga kuka dogara alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara duk wanda ya dogara ga Allah bai tabewa shi ta ga hali suna ba masa barazana saboda da wai dogara da Allah ba wani wanda zai kunso wani rauni ya dauko dogon tarbi kamar hanji akwai zai na muzurai wai zai tsora shi tun da dai aka ja da mu to kun gan shi za ku ga aikin shi mu za ka barazan barazana ka ce za ku gani ba kana cewa za mu gani mu ce bismillah kana cewa za ku gani mu ce alallahi tawakkalna ba ba mu tsoro da wannan yadda ka samu za ka ba makaho tsoro da wannan balle mu da muke da ido wai makaho ya ba wani haushi wancan ya halare shi ya ce da ni za ka ja za ka gani ya ce alhamdulillah ya dama ne abin da nake nema kenan in gani Me makaho yake nema ya gani an musu barazana za a kore su da gari amma sai ce alallahi tawakkalna to a lokacin sai ya addu'a bari ku ji addu'a da yi Rabba naftaha ftaha na wa bain qaumina bil haqq ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanen nan namu kuma hukunci na adalci da gaskiya ya Allah wa anta khairul fatihin ya Allah kai ne mafi alherin masu hukunci annabin Allah ya kai ajanda gaban ubangijinsa me ya faru a wannan lokaci a rama وقال daga nan sai manyan gari aka koma ana yi wa talakawa barazana sai suka rinka faɗa zuwa ga mutanensa me suke gaya wa mutanensa da suke so su imani da shi suka ce la init tabatum shu'aiban in dai kuka kuskure kuka bi shu'aibu kuka imani da shi innakum idan la khasirun lalle ku yayin nan kun zama tababbu masu asara wannan manyan gari ne suke talakawa barazana to me faru a wannan lokaci Allah ya ce fa ka zarfi rajafatu nan take sai wata irin tsawa ta kama mutanen sa fa hujjar suka wayi gari fi darihim a cikin gidajen su jasimina gaba ɗaya suna da durƙushe suna gugurfane Allah ya darkake su gaba ɗaya a wannan surar Allah ya ce fa aka zarhumu arrajifatu girgizar ƙasa ce ta same su shine arrajifa Allah ya ce a musu ne a musu girgizar ƙasa amma su ma bayan girgizar ƙasa Allah ya ƙara hada musu da tsawa irin ta mala'ika saboda bala'in ya haɗu biyu mala'ika ya kwala wata irin tsawa da kururuwa saboda tsorita kunne zai daina ji ido ya daina gani saboda bala'in ƙarar ƙarar kuma ta ta haifar da girgizar ƙasa ƙasa ta girgiza Allah ya barkake su gaba ɗaya wannan lokaci shi yasa rama a cikin suratul hudu lokacin da ya zo yana mutu wa'azi inda za a ga ƙwarewa annabi annabi shaibu wajen conversation sai suka faɗi ta magana qalu a salatuka ta'muruka an naturka قالوا يا شعيب أطلاقك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرحيم. Annabi Shabi mai ƙoƙarin sallah ne, da lokacin sallah ya zai tashi zai sallah. wai da ya na musu wa'azi su daina sauya mudu a daina ke sikeli kalu sai suka ce a salatu ka ta amurka wai da ka ta tukuna wannan sallar da kana cewa ita ce ta ingizo ka ita ce take umurtar ka har ka zo ka samu ya na turuka ma ya abu da na mu bar abin da iyayenmu suke bauta wani gumaka au an naf'ala fi na ma sha ko wannan sallar ta ka ce take turo ka ka zo ka mana katsa katsalandan saboda neman jin baki da karambani ka shiga abin da bai shafe ka ba ka hana mu an nafa'ala fi amwalina mu aikata a cikin dukiyarmu ma na sha abin da muka ga dama dukiyarmu nan ta mu ce ba taka ba suka ce innaka lalle kai la'antar halimur rashid eh, sannu sarkin hakuri shiryayye wannan ga ne ko ba gatsa bane innaka lalle kai la'antar halimu lalle kai ne mai hakuri ar-rashid kuma shiryayye ina ganin sallar kannan ce take zuga ka har kake katsalan da ka shiga abin da bai shafe ka ba kaje je da ake gaya wa annabawan Allah Allahu akbar me yake da cewa wannan rashi qala ya qawmi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana ku je da yake conversation da su qala sai ce ya qawmi ya ku mutane ku bani labari mana ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi shin ku bani labari mana me za ku ce idan na kasance a kan shirya daga wajen ubangijina wara zaka ne min hurin hasana kuma ubangijina ya azurta ni arziki mai kyau daga wajensa domin shi ba annabi sha'ibu ɗan kasuwa ne mai arziki ne sai ce me wa ma uridu an ila أنهاكم أها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ku saurara ku ji aini ma dan kasuwan ne irin ku da nake ku rinka cika mudu ku daina tauye mudu ku daina tauye sikeli wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu ba wai ina nufi ba ne in saba muku zuwa ga abin da na hana kunnan nan ko in hana ku ni in ci gaba da yi don neman arziki yace ba abin da yasa nake muku wa'azi nace ku daina ba kenan yace in uridu ba komai nake nufi ba illa al-islaha sai gyara mastadatu gurgurdan iyawata shi yasa nace ku ji tsoron Allah ku rinka cika mudu ku cika sikeli sai ce wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta ba ga kowa take ba sai ga Allah madaukin sarki alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi zan koma me ya faru a wannan lokaci da rama Allahu akbar ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يصيبكم مثل ما قوم نوح قوم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط وما قوم لوط yace ya ku mutane na na ya jirman da shiga ki. sau da dama idan kana jayayya da wani in kai wasa wajen jayayya da shi wai kai sai ka ƙure shi wai kai ya baka haushi ba za ka taɓa yin ittifaki da shi ba to wajen ƙoƙarin wannan sai ka zama ɗan wuta ba ka sani ba sai ka mai da kanka ɗan wuta shi ne babban matsala yanzu akwai wanda don ƙin izala duk sunna da izala ta karanta sai ce ba zai ba wai saboda ne in izala nake yin wannan ko abin da Allah ya hada ce ba zai bari ba saboda me yan izala ne suka ce a bari a to dan kana rigima da ni sai kamar da kanka dan wuta riban nawa ka samu masu zikirin bid'a nan aka zo ana bugawa Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah mu zikirin mu muka yi mu ji dadi duk wani mai gemi ya ji haushi yanzu wannan me yasa yake yi dan Allah ba shi lada dan ne don mai je mai ji haushi shi kuma ji daɗi shi bukatar shi ta biya ka zo wajen kokarin ya mai da ya huce akan mai je mai ba mai je mai haushi kuma sai da ɗan bidiya to riba nawa ya samu shi ne ce ya ku mutane na na jirman da sun shikaki kada kokarin ku na jayayya da ni da sabawa da ni ya tabar da ku ku kuna ga da ni kuke faɗa ku bar hanyar Allah ƙarshe ai usibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin qauma nuhin ƙarshe cin abin da ya sami mutane annabi nuhu na halakarwa kuma ya same ku aw qauma hudin ko abin da ya sami mutane annabi hudu na halakarwa ya same ku aw qauma salih ko abin da ya sami mutane annabi salih na halakarwa ya same ku yace kai ku saurara wa ma qaumu lutin minkum bi ba'idin mutanen ludu fa ba nesa suke da ku ba ga garuruwan su nan kusa da mu kuna zuwa kuna ganin inda Allah ya halakar da su ya za wajen jayayya da ni za ku yadda ku tabar da kanku har ku jawo kanku irin wannan bala'i da wannan ne malamai suka ce yadda Allah ya kawo labarin waɗannan al'ummu a Qur'ani haka suka zo annabi Nuhu shi ya fara zuwa ko sai annabi Hudu Adawa daga nan sai sai annabi Saleh Samudawa daga nan sai sai lut shi ya zamani da annabi ibrahim daga nan sai wa sannan mutanen maryana annabi shu'aibu ya zo daga baya haka suka jero shi yasa yace kada abin da ya samu mutanen nuhu ko hudu ko salihu ya kawo su a jere ya same ku sai ce wa ma qaumu lutin minkum ba'i. sai ce da su me ya ce ku nemi gafarar ubangiji ku sannan ku tuba ku koma zuwa ga Allah ya ce lallai ubangiji na mai jin kai ne sannan mai tsananin soyayya ga bayinsa ويا قالوا قالوا ما نفقه كثير مما تقول وإن to sun baro ta da faɗi an ramma mutanen madina sun zuguro sama da kara amma sai Allah ya kai mu gobe za mu je aka yi ba za mu fassara ayar yanzu ba ba lokaci sai gobe za mu fassara ta mu da suka halarci wannan majalisi a yau akwai malam ibrahim shika shika shikan izala kenan ɗaya daga cikin jami'ai na majalisar agaji ta ƙasa akwai malam abdulhadi aliyu daura ina malam abdulhadi aliyu daura na muna tare da malam abdulhadi allah ya ƙara albarka allah ya ƙara ilimi eh, kai da ka kalli wannan gemun kasancewa an sha sunna sosai allah ya lullube kabarin malam rabu daura da rahama allah ya ƙara lullube kabarin malam rabu daura da rahama wannan bawan allah duk aikin da malam rabu daura yake a matsayin shi na dan uwa kuma abokin aiki shi yake gudanar da wayannan ayyuka a halin yanzu subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah